Bismillahir Rahmanir Rahim. Rufaffen sirri. Babi na ashirin da biyu. Bari Kabirin ya dawo, wallahi sai na faɗa masa a mai da ke wajen dangin ubanki 'yar iskar yarinya mara mutunci. Yarinya sai ka ce mai ya kin makance ba za ki samu waje ki zauna ba. Kin ta yawo kenan kina bin bango? Yadda kika shigo da lalube maza tashi ki fita da lalube. Gwara ma da kika makance din. don da kina gani da Allah kaɗai ya san ɓarnar da zaki yi. Yasmin miƙewa ta yi cikin kuka ta hau lalubar iska ta yi hanyar wajen tana jin jikinta na zugin dukan da ta sha. Don ma ta kare fuskarta. Yaya Abu ta wuce tunaninta. Yaya Abu a yanzu ma ta fi kabirin hatsari tunda da alama iya kuɗi ya yi da sajida ba kashe ta yake so ya yi ba. Amma ita yaya Abu fa so take ta ga bayan sajidan. Dan ɗazu tana fitowa daga ɗakin sajidan ta shige ɗakinta cikin sanda ta rufe ƙofarta. don ba ta so ta yi motsin da yaya Abu za ta jiyo ta. Tana kwanta tana karanta wani littafin addu'o'i da ta kusan haddacewa saboda nacin da ta rinka yi wajen addu'ar. Motsin buɗe ƙofar da ta jiyo ya sa ta yi saurin ɓoye littafin a ƙasan filo ta rufe ta kamar mai bacci. Tana jin lokacin da yaya abin ta shigo ɗakin ta yi duba-dubanta ta fita. Nan kusan haka take mata kullum sai ta leƙo ɗakinta. Tana fita ta miƙe da sauri ta fara leƙa ta, sai ta ga ta fita can waje. Haka ne ya sa ta fito daga ɗakin ta ta maƙale a jikin windo tana leƙa yaya abin. Da ta ƙarasa wajen mai gadin. Ba ta san mai take cewa mai gadin ba, ta ga dai ta ɗauko kuɗi ta bashi. Tana ganin ta nubo falon ta koma ɗakinta da sauri. Haka ta yi ta leƙa yaya abin har ta ga mai gadi ya kwaɗa sallama bakin falon ya kawo mata wani abu a baƙin leda. tuni ta ji jikinta ya bata da ƙila wani maganin ta ƙara samowa tun da ɗazu sajida bata sha kunun ba motsinta kawai take ji a kicin ba kuma ta hanyar da za ta iya leƙa ta sai da ta bata 'yan mintuna ta fito daga ɗakin ta hau lalube ta nufi kicin ɗin kanta a sama tana shiga yaya abu ta ɗago da sauri tana kallonta ta fara ƙoƙarin tusa leda a cikin zanin jikinta ita kuwa yasmin ta ci gaba da lalube tana kallon ta yaya abu wani irin tsawa ta daka mata tana tambayar ta uban me take nema a kicin ta ce mata kishin ruwa take ji masifa ta rinka yi tana kiranta da munafuka ita kuwa ta lalubo ruwan ta kamar sha take yaya abu ta zo ta wuce ta gaban ta da filet ɗin taliyar tuni ta ji hankalinta ya tashi ta fara tunanin hanyar da za ta bi wajen hana sajida cin taliyar Dabarar da ta faɗo mata ya sa ta fito daga kicin ɗin. Ta shige ɗakin sajida ba ta jin za ta iya ci gaba da ƙaryar makantar nan. Don idan har ba ta yi wasa ba, yaya abu na iya cutar da sajida. Ya zama dole ta san hanyar da za ta bi wajen hana yaya abu samun cikar burinta. Ƙasar ran ta kuwa mamaki kawai take, tana tunanin mai yasa har yaya abu ke son kashe sajida mai ta yi mata haka. Haka ya yi Abu ta rinka wa Yasmin tana kwashe taliyar da ya zube. Ni kuwa hamdala kawai nake a raina da Yasmin ta zo ta cece ni. Ina ma ina da kafar da zan tashi da na gudu na bar gidan nan. Ina ma Yasmin za ta gane ta kira mahaifiyata a waya ta kawo min agaji. Ta zo ta ɗauke ni daga gidan nan. Idan yau Allah ya kare ni, gobe fa idan ya yi Abu ta faki idon Yasmin ta zo ta ɗura min maganin na shafa. rai a ɓace ta gama kwashe taliyar ta fice waje ko kallo na bata ƙara yi ba hawaye ya hau zubo min da na tuna wai yayata ke son kashe ni saboda abin duniya salati kawai nake da istighfari ina daga kwancen wani ikon Allah kuma sai na ji zuciyata tana min sanyi ana kiraye-kirayen sallar magariba na ji sallamar su Hamza a falon dan makarantar boko mai haɗe da islamiyya abban Nisa da ya saka su idan suka fita tun safe sai magariba suke dawowa ina jin suna gaida yaya abu da bata amsa ba ta hau masifar su koma su cire takalman su ita ba ta son rashin tarbiyya shegu ta hau auna musu zagi sai na cije leɓe na ina jin wani irin nauyi a zuciyata yanzu idan na mutu yaya abu haka za ta yi ta cin zalin yara na uwa ɗaya uba ɗaya fa shigowar su annur ɗaki na ya sa na buɗe idona. don in dai suka dawo haka za su shigo ɗakina su zauna sosai nake jin tausayin yarana da ba su yi dace da uba na gari ba. Muna zaune cikin rufin asiri da sutura ya zaɓi ya ciyar da mu da haram. Hamza duk da ya san ba zan iya magana ba sai da ya gaishe ni. Na lumshe idona na buɗe alamar amsawa. Annur kuwa dama ba baki da ido kawai ya rinƙa bi na. Idonsa ya kaɗa ya yi jajir da alamar ransa a ɓace yake. jakar bayansa ya kunto ya ɗauko biro da takarda ya fara rubutu. Daga ni har Hamza kallonsa kawai muke. Yana gamawa ya ɗago min takardar. Umma yaushe mama za ta tafi, Umma kullum sai ta rankwashe ni ta doke ni. Duk yadda na so danna kukan da ke neman ƙwace min a gabansu sai na kasa. Sai da na fashe da kukan. Ba ni da bakin bashi amsa, ba ni da bambanci da hoto. Ni ma kaina Allah zan kai wa ƙarar yaya awo. Hamza shi ma ya fara magana muryarsa na rawa. Umma ba na son wannan rayuwar da muke, rayuwarmu a zango ta fi min daɗi. Umma tun da Abba ya zama mai kuɗi kike rashin lafiya. Annur ya kurmance, su min ta makance. sai Saifullahi suka tafi suka bar mu. Mama ba na son gidan nan, na fi son gidanmu na zango, na fi son yacce muke a da. Ya ƙara shi hawaye na gudu a fuskarsa. Shekarar Hamza sha hudu, amma ya san ya yi wannan tunanin. Amma jahilar yayata ba ta taɓa zama ta yi tunanin ta ina Abban Nasiru ya samu kuɗinsa dare ɗaya ba. Sai ta fara tunanin hanyar da za ta bi ta kashe ni. Ina kuka yarana na sharar ƙwalla, sai da yaya Abu da ta zama matar gidan ta shigo na. Ta ci kwalliya cikin doguwar rigar shadda har da su ƙamshin turare. Ashe duk kwalliyar nan da take yi saboda Abban Nusra ne? Tsawa ta daka wasu Hamza tana ku wuce ku je ku cire yunifom. Kun zo kun saka ta a gaba kuna kuka. Kuna nufin ba a isa a yi muku faɗa ba? To ba ku isa ba wallahi. Dole na muku faɗa idan kun yi ba daidai ba. Da gudu suka fice daga ɗakin. Sai a lokacin ta jiyo tana. Na san ko an kawo miki abinci ba ci za ki yi ba. Sai ki yi ta abu kamar wata yarinya. Kowa za ki yi wa shagwaba oho. Daga haka ta fice daga ɗakin. Ni kuwa na fara jin hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan yanzu bakina ba zai yanke wajen addu'a ba. Kuka da tunani a yanzu ba nawa ba ne, taimakon Allah nake nema. Ina jin karar TV na san ita ce. Ina ɗaga kai ban san wainar da ake toyawa ba. Na san na ba su isa su fito falo ba. Wajen sha ɗaya na ji Abban nasara a falo suna magana da Yaya Abu. Na kasa kunne na ina jin mai suke cewa. Bayan ta masa sannu da zuwa ta ce masa ina ka tsaya haka tun ɗazu ina ta jiran dawowarka. Dariya na ji ya sa ya fara magana yana yaya Abu ya za ki tsaya jiran dawowa na. Ai da kin je kin yi kwanciyarki. Ta ina zan kwanta ai ba zan samu kwanciyar hankali ba har sai ka dawo. Yanzu dai ga abincinka can na kai ma sama ko ƙasa zan sauko ma da shi. A'a, a ƙoshe nake wallahi. Ina su nan sun yi bacci ne? I e, sun yi barci tun ɗazu. Allah sarki yau ma ban ga fitar su ba, don kafin na sauko har sun tafi. Wai yanzu kana nufin ba za ka ci abincin nan da na kwashi awanni ina girkawa ba? Ya yi Abu wallahi a ƙoshe nake, da yake na je gidan su Baraka wacce nake ce miki zan aura, a gidansu na ci abinci. A satin nan ma nake so na tura gidansu insha Allah. na ji na yayi wani irin dokawa da ƙarfi da na ji abin da ya ce wa yaya abu da na ji tana ta maimaita yanzu auren dai za ka yi kabiru to zan ta zama haka ne yaya abu kin san hakan ba zai yiwu ba dole na ƙara aure tunda kin ga sajida ba lafiya ne da ita ba ni so nake ki taimaka min ma wajen shawo hankalinta gobe da safe zan gaya mata idan allah ya kai mu bari na hau sama don a gajiye nake Jikina wani irin rawa ya ɗauka da na ji abin da Abban Nasiru ya ce. Wato aure zai ƙara tunda ya riga da ya gama da ni. A yanzu zai auro wata ya zo ya fara sabuwar rayuwa da ita. Ni kuma ina nan na gama yi masa amfani. Kuka kawai nake ina kiran sunan Allah. A ranar bacci bai ga idona ba. Haka na kwana ina kuka da addu'a. Ba kishin auren da zai yi nake ba, cutar da ya mun kawai nake wa kuka. Har wani sabon zazzaɓi ne ya rufe ni. A kan idona aka kira sallar asuba. Ba iya sallah zan yi ba, amma haka na rufe idona na ɗaura niyyar alwala da zuciyata. Na yi raka a biyu, ina daga kwanton ta hanyar ayyana komai a zuciyata. Kamar dai sallah nake, ina idarwa na fara istighfari. Tuni na ji zuciyata ta rage nauyi. Karfe bakwai da rabi su nan suka shigo suka gaishe ni na musu addu'a a zuciyata suka tafi. Wajen karfe tara na fara jin bacci na neman ɗauka ta. Kamar a mafarki na ji muryar na kwaɗa sallama a falo. Tamkar wacce aka yi wa bishara da gidan aljanna haka na ji. Na zuba wa ƙofar ɗaki na ido. Yaya Abu ko kaɗan ba ta samu ta rintsa ba. saboda hankalinta ya yi mugun tashi da Kabiru ya ce mata zai tura kuɗin aure gidan yarinyar da yake so ya aura. Ta ya tana zaune za ta bari ya yi aure? In dai ya ƙara auren nan ba abin da zai sa ya taɓa aurenta. Don haka dole ta san yadda za ta kau da Sajida da wuri saboda ta samu cikar burinta. Don in dai ta samu Sajida ta tafi ta san mutuwar ta zai ɗauke masa hankali daga zancen ƙarin auren. zuwa lokacin da zai fara tunanin auren za ta san yadda za ta yi wajen shigar da kanta wajensa. Da wuri ta tashi ta ci kwalliya ta shige kicin don ta ɗora masa abin karyawa. So take kafin Kabiru ya sauko daga sama ta samu sajida ta ci abincin. Tana ta ɗaukar kwalliya don ta fara ɗaukar hankalinsa. Amma ta lura ba zai taɓa lura da kwalliyar ba saboda yana tunanin ita yayar sajida ce. Sauri-sauri ta rinƙa yi wajen haɗa abincin karyawar. Tana gama haɗa shayi da dankalin ta ɗauko maganin da ta ɓoye a zaninta ta ta barbaɗa a shayi ta jujjuya. Ko Sajida yau ta ƙi shan shayin sai ta ɗura mata ta ƙarfi. Tana fitowa daga kicin ta ci karo da Gwaggo da ke kwaɗa sallama a bakin falo. Bayanta kuma Baba Yelwa ce da take kamar kaka a wajensu. Turistai ta zuba musu ido tana kallon su, ta ma kasa amsa sallamar. Ita ma Goggo kallonta take cike da mamaki yadda ta ci kwalliya don har da ɗan jan baki ta shafa. Baba Yalwa kuwa ta ce Abu ce ta zama matar gidan ne ko dai ido na ke nuna min Abu ce. Ita ce Baba, kamar fa ita ce matar gidan wai da sunan tana kula da mara lafiya. Take zuba wannan ƙibar ta samu waje. Ya kika tsaya kina kallon mu? Ko gane mu ne baki yi ba? Gwaggo ta ce tana ci gaba da karewa Yaya Abu kallo tana mamakin yadda ta yi fari. Ta yi ƙiba kamar ma rashin lafiyar Sajida bai dame ta ba. Ita ta haifi Yaya Abu, ta san halinta tun tana ƙarama. Tun jiya da suka yi waya da Kabiru ta ji sam ta kasa samun natsuwa. burin ta kawai ta ga ta zo ta ga Sajida. Ba yau ta yi niyyar zuwa ba, sai dai mafarkin da ta yi akan Sajida ya sa ta ji idan ba ta zo ba ba za ta taɓa samun kwanciyar hankali ba. Dama Baba yalwa ta daɗe tana so ta zo ta duba Sajidan. Tana jin ta ce za ta zo, ta ce ita ma za ta biyo ta. Za kuma ta zauna ta kula da Sajida don Baba yalwa ƙanwar mahaifiyar Gwaggo ce. Tana bala'in ƙaunar Sajida. Don duk sallah sai Sajida ta mata aikin turmin zane ko kuɗi. Haka ne ya sa tun da ta ji an ce Sajida na rashin lafiya ta bi ta damu. Yanayin da aka ce mata Sajida na ciki ya sa ta yanke zuwa ta zauna ta rinka kula da Sajidan. Tunda har Kabiru ya kafe a kan ba za a maida ta can ba. gwaggwa ko ba ƙaramin daɗi ta ji ba don sam ba ta son zaman da yaya Abu ta yi a gidan. Sajida da take ƙanwarta abin ya mata wani iri. Ta kuma san yaya Abu ba hankali ta cika ba za ta iya zuwa ta yi ta zubarwa da kanta mutunci a gaban Kabirin. Tun ajiya take kiran yaya Abu don ta tambayi jikin Sajida ta kuma yi mata kwatance ta ki ɗauka. Ba kuma ta son ta ga ta kira Kabiru. Haka ne ya sa ta kira Nasiru a waya ta faɗa mata anguwar da suka koma a Abuja. Don dama ta san sun tashi. Yaya Abu da ke ji kamar ta fashe da kukan baƙin cikin ganin Gwaggo da Baba Yalwa da ke neman hana ta samun cikar burinta. Cikin yaƙe ta fara magana tana. Gwaggo sannunku da zuwa, ai mamakin zuwanku ne da sassafe haka kamar dama a garin nan kuka kwana. Ai jiya da na rinƙa kiranki, don na ji lafiyar Sajida baki ɗauka ba. Na kuma sake kiranki da daddare baki ɗauka ba, kuma baki isa ki ce baki ki ga kirana ba. Ganin damar ɗauka ne kawai baki yi ba, don na zo da sassafe duba ta ba wani abu ba ne. Da za ki tsaya kina kallon mu kamar wasu baƙin da baki sani ba. Ni fa ban ga kiranki a wayata ba, akan me zan ki ɗaukar wayarki? Gwaggo na ƙoƙarin magana Yasmin ta fito daga ɗakin ta cikin lalube kanta a sama tana gwaggo ke ce kika zo? Murmushi gwaggon ta saki zuciyarta fal da tausayin Yasmin da ke matashiyar budurwa. Amma ƙaddarar rashin gani ya faɗa mata. Ta ƙarasa wajen Yasmin da ke laliban iska ta taro ta tana ni ce Yasmin yanzu nan na zo. Baba yalwa kuwa Salati ta saki don dama tana da labarin makantar Yasmin. Ganin tana laliban ya sa ta saki Salati tana dama da gaske ne yarinyar nan ba ta gani. Inna lillahi wa inna ilaihin raji'un. Wai mai ya jawo mata rashin ganin? Allah masani baba, Allah shi ya bar wa kansa sani. Sajida dai ta ga jarabawa sai dai mu yi addu'a Allah ya ba ta ikon cinye wannan jarabawar. Dan autanta ma baya magana. Dare ɗaya aka wayi gari baya magana, ita kuma Yasmin ta daina gani. Sajida kuma ban san wace irin cuta ke damun ta ba, an ce ƙwaro ne ya cije ta sai kin ganta ma. Wai tana ina ne? Yaya Abu da ke jin kamar ta yi bindiga don ɓacin rai da hannu ta nuno ɗakin Sajida. Tana ga ɗakin ta can, yanzu ma zan shiga wajenta ne na ba ta abincin karyawa kuka shigo. Bari na zubo muku abincin. Daga haka ta koma kicin ɗin da sauri ta zubar da shayin da ta haɗa wa Sajida cikin zinc. Zuwan Goggo ya matuƙar ɓata mata rai, da yanzu ta samu ta ba wa Sajida shayin nan. Komai ita ma babu Yalwa ta zo nema oho. Ta ja siririn tsaki ta fara haɗa wani shayin. Tana addu'a Allah ya sa a yau za su juya ko gobe kafin sassafi ya zama dole ta dage wajen kula da Sajida. har da su Goggo ta haɗa wa shayi ta jera a faranti ta fito ta yi ɗakin sajidan. Duk maganar da suke ina jiyo su daga ɗaki. Allah Allah nake yi naga mahaifiyata sai motsa baki na nake naga ko zan iya magana. Sai dai duk abin zana kasa magana. Ba zan so mahaifiyata ta zo ta tafi ba tare da na faɗa mata halin da nake ciki ba. Ban san ta ya zan sanar da Yasmin ta faɗa wa Goggo halin da muke ciki ba.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 92 wato sifili takwas sifili shida ɗaya tara biyar tara biyar tara biyu.